Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60, 49 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 11 ga watan Fabrairun shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe a shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Sha dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Dakarun rajin kare demokuraɗiyya a Siriya masu samun goyon bayan Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS. gwamnatin amurka na fuskantar gabatuwar wa'adin ranar juma'a na samar da kudaden tafi da harkokin gwamnati koriya ta kudu da amurka sun rattaba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar ci gaba da zaman sojojin amurka a kasar a jam'iyyar mu mun yadda abin da 'yan takara a kan mataki uku assalamu alaikum idan kun sabi pdp ni alkawari na manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a najeriya kenan muhammadu buhari da atiku abubakar suke tallata manufofinsu yayin da suke kan yakin neman zaɓe za ku ji ƙarin bayani to halin da ake ciki zaɓi tsakanin waɗannan manyan 'yan takara ya haifar da ɓaraka a ƙungiyar dattawan arewacin najeriya wannan ra'ayinsu suke yi mu ma ra'ayin muke yi amma mu mu muka kai ba da saboda kowa <laughs> muna da cikakken rahoto kan wannan dambarwa sannan sarfila hashin gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma fa duka sai muhammad hafiz baballe ya karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe dakarun rajin kare demokradiyya a siriya masu samun bayan goyon amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan isis a ƙoƙarinsu na kakkaɓe wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin siriya mustapha bali mai magana da yawun dakarun rajin kare demokradiyya sdf a takaice ya aika da saƙon twitter a jiya lahadi cewa dakarun sdf sun lalata shamakin kariyar ƙauyen bakhuz to amma wai har yanzu ana ci gaba da kwabza mummunan fada. Wani kwamandan SDF ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP jiya Lahadi cewa yanzu haka ana kan gwabza fada mun kaddamar da farmaki kuma mayakan na daɗa dannawa. Dakarun na SDF tare da taimakon hare-haren jiragen saman gamayyar sojojin da Amurka ke jagoranta na yakar IS a a faɗin kilomita hudu murabba'i da ya hada da baghuz wanda ke kusa da iyakar ƙasar iraki yanzu haka gwamnatin ƙasar amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar juma'a na samar da kuɗaɗe na tafi da kimanin rubi'in ma'aikatan gwamnati a ƙoƙarin kauce ma sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati bayan kawo ƙarshen rufe ma'aikatun da aka yi na lokaci mafi tsaho a tarihi na kwanaki 35 a watan jiya. Har yanzu musabbabin takaddamar shine batun samar da kuɗin gina shamaki a kan iyakar kudancin Amurka da Mexico, inda shugaba Donald Trump yake neman dala biliyan biyar da 5.7 a yayin da ita kuma jam'iyyar adawa ta Democrat ga dukkan alamu ke shirin tayin amincewa. da wani adadi amma ƙasa sosai da abin da shugaba Trump ke bukata. Wasu daga cikin 'yan majalisa sun faɗa a ƙarshen sati da ya wuce cewa sun kusa cimma yarjejeniya duk da ba a san abin da Trump zai amince da shi ba ne. Amma a jiya Lahadi, Sanata Richard Shelby daga jihar Alabama, wanda yake jagorantar tawagar 'yan jam'iyyar Republican, ta mutane goma sha bakwai na bangarorin majalisa da suke ƙoƙarin cimma yarjejeniya a kan kuɗaɗen tsaron kan iyaka ya faɗa wa gidan talabijin na fox yana tunanin tattaunawa ba a samu ci gaba ba zuwa yanzu ba ni da ƙwarin gwiwa ko za mu samu matsaya lokacin da jiragen yakin saman faransa suka yi barin bama-bamai akan motocin ɗaukar kaya guda arba'in da ake zargin na 'yan bindiga ne a satin da ya wuce a kasar chadi kasar da ta yi wa mulkin mallaka ta nuna a shirye take a fili ta kulla dangantakar sojoji a kasar ta arewacin afirka amma masu saka ido ciki har da shugabannin 'yan adawar chadi suna, suna tambayar ko hare-haren jiragen saman da ta kai an yi nufin a yaƙi 'yan ta'adda ne ko an yi ne don ƙara ƙarfafa shugaba idris deby wanda ya jagorance ƙasar kusan shekaru talatin rana uku ga watan fabrairu jiragen yakin saman faransa suka kai farmaki a kan jerin gwanan motocin ɗaukan kaya da suke ɗauke da makamai da suka shiga cikin chadi daga makwabciyar ta libya wanda aka yi kwana hudu ana kai musu hari da jiragen sama Faransa ta amsa neman taimakon da gwamnatin Chadi ta nema, inda ta kirawo ƙasar mai muhimmanci a yaƙi da 'yan ta'adda. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Ƙasar Koriya ta kudu da Amurka sun rattaba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar sharar fage a jiya Lahadi, ta yadda Koriya ta kudu za ta ƙara yawan kuɗaɗen da take biya don sojojin Amurka su ci gaba da zama a cikin ƙasar. Ƙasar Koriya ta kudu za ta biya wajen dala miliyan 890 a ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar ta wucin gadi. wajen sama da dala miliyan 60 da a kan kuɗaɗen da ta biya a shekarar da ta wuce ba kamar sauran yarjejeniyoyin ba wanda suka yi har shekara biyar jiya lahadi ita ce kaɗai da aka na shekara ɗaya wanda, zai sa ƙasashen biyu su koma kan teburin tattaunawa a 'yan watanni masu zuwa a cewar kamfanin dillancin labarun koriya ta kudu yonhap yarjejeniyar dole ne ta samu amincewar majalisar koriya ta kudu wanda ake sa ran za su amince a watan afrilu dubban mutane sun fito a jiya lahadi a madrid babban birnin kasar spain suna kira da jam'iyyun siyasa masu ra'ayin riƙau da su yi zanga-zangar yin watsi da tattaunawa da gwamnati mai ci take yi da 'yan awaren catalan suna ɗaga tutar kasar spaniya magoya bayan jam'iyyar masu ra'ayin riƙau wato conservative popular party da na masu ra'ayin 'yan mazan jiya wato far right box sun fito kan tituna a madrid inda suke kira da prime minister pedro sanchez da ya sauka daga kan karagar mulki sati da ya wuce a buƙatar da 'yan awaren catalan gwamnatin sanchez ta amince ta nada wani mai zaman kansa a tattaunawar da za a yi a tsakanin jam'iyyun 'yan siyasa masu ra'ayin 'yan mazan jiya tare da magoya bayansu sun zargi gwamnati da yaudararsu akan wannan ci gaba. a gaida muhammad hafiz baballawan da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To da farko a Najeriya tawagar yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari ta yada zango a jihar Zamfara. Jihar da ke fama da takaddama mutumin da zai tsaya wa jam'iyyar APC takarar gwamna. Inda karan farko shugaba Buhari ya yi tsokaci kan wannan rikici a gaban magoya bayan jam'iyyar. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyin na ya mana daga Gusau. wannan ko yana da nasaba da takaddama da cece kuce da ke tattare da zaben fitar da gwani na jam'iyyar a jihar wanda ya haifar da hukunce-hukuncen kotu daban-daban a yayin da hukumar zaɓe ta yi matsayar cewa jam'iyyar ta apc ba ta da 'yan takara a wannan zaben mai zuwa kwata-kwata a jihar ta zamfara shugaba buhari ya bayyana dalilinsa na kin daga hannun kowane ɗan takara wanda shine karon farko kuma da ya yi kalami a bayyane akan wannan badakala ta jam'iyyar a jihar da ma wasu jihohin da ke da irin wannan matsala. A jam'iyyar mu mun yadda abin da 'yan takara a kan mataki uku. Wanda muka yi a jihohi kamar guda takwas ba a samu jituwa ba. Wasu sun kai kara saboda haka duk rabar da ake don abu yana wurin shari'a za mu dakata. Amma idan Allah ya yarda daga yau kafin asabar mai zuwa a fara zaɓe ita hukumar zaɓe za ta faɗi wanda ta yarda da shi a hudu a zaɓi wanda kuke so. To sai dai gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar da shugaban jam'iyyar ta APC na ƙasa Adams Oshimole da suka yi ta sukan lamirin juna akan wannan matsalar a can baya da alama sun mai da wukaken su kube sa'ad da suka yi muwafaka akan matakin ɗaukar ƙara a jawabansu daban-daban wanda watakila ke alamta yiwuwar gabatar da 'yan takara na bai ɗaya kafin ranar zaɓe. Muna da kalubale da hukumar zaɓe uwar jam'iyya ta ƙasa ta koma garzaya kotu domin tilasta ma hukumar zaɓe cewa dole ne ta karɓi sunayen 'yan takara a wannan jiha in allah yarda gamin zaɓe wannan zai tabbata insha allah muna kotu na biyu cewa abin da ainihin ya yi da gaske ne za mu siya cewa ne a tsafara ba za mu yadda ba a ba pdp free position su kotu za su yi gaskiya in kotu ya gaskiya dole za yi zabe amma ba za mu yi fada ba mu yadda cewa abin da allah ya ce zai faru an da ba zai ya ce ba alamu sun nuna cewa magoya bayan bangaren gwamnan jihar ne suka makare filin gangamin taron wanda ya bayyana a fili ta yadda suke kiran sunan koguna a duk lokacin da aka ambaci jihar zamfara yayin da kuma sauran 'yan takarar gwamna su takwas da ake yi wa lakabi da g8 da suka ja daga da ma magoya bayan su duk sun wa taron murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya gaida Murtala Faruk Sanyina to shi kuwa dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar a Kano ya da sa ga Mahmud Ibrahim Kuri da karin bayani. Kanawa Assalamu alaikum idan kun zabi PDP ni alkawari na arzikin Kano kasuwanci ne arzikin Kano noma ne duk waɗannan hanyar arziki yanzu an kashe su na dauki alkawari zan dawo ku da martaban ku na arziki da kuma kasuwanci idan kun zaɓi pdp baya ga haka kuma aikin haji zan kawo muku walwala insha allahu pdp Alhaji Atiku Abubakar kenan da ke yi wa jam'iyyar PDP takarar shugabancin Najeriya yayin gabatar da jawabin neman ƙuri'a a Kano. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin rajin demokradiyya suka ce suna bibiyar yadda hukumar zaben Najeriya da hukumomin tsaro ke shirye-shiryen tunkarar zaben da za a fara ranar goma sha shida ga wannan wata wato ranar Asabar. Kwamar Abdulrazak Wakili shine shugaban kungiyar Organization for Community and Civic Engagement. Gaskiya zaben 2019 yadda ake tunkararsa zan iya cewa kamar ita hukumar zaɓe yadda na bibiya al'amuransu na ganin a shirye suke kuma na fata zaben 2019 zai zo da inganci fiye da na 2015. Na'urar cancance mai ƙuri ƙuri'a wato yanzu ta sami inganci fiye da da ta ɓangaren tsaro gaskiya da da ne kafin a yi canje-canjen nan akwai matsaloli da yawa wanda da mu kungiyoyi masu zaman kan da jam'iyyu da jama'ar gari ma suna ta koke-koke a kai to amma yanzu kaga an canza shi shugaban hukumar 'yan sanda ta kasa wanda wannan sabo ne kuma yana fara ya fara da canje-canjen guraren aiki na su kwamishinoni na jiha sai dai tsohon ministan harkokin waje na najeriya alhaji sula lamido na mai ra'ayin cewa kamata ya yi a ilmantar da 'yan ƙasa kan martaba hukumomin tsaro a kowane yanayi maimakon jin tsoron su. Idan mu 'yan Najeriya matsayin sanin hakkin kanmu da 'yancin kanmu da kuma ainihin cewa mu 'yan ƙasa ne ana yin abu da mu idan muna ganin samun zama zama ragwaye muna tsoron hukuma ko ta 'yan sanda ko ta soja ko na ruwa ko na sama ko muna tsoron inec ko ka tsaron presidency ma'ana gwamnatin tarayyar najeriya ka tsoronta ko gwamnatin jiha ko ta apc ce ko ta pdp to ita mil hanyar zuba kai matsayin da yake zama ce mu yayi na kasar nan ba ma'ana shine ɗan kasa baya jin tsoron hukumomin kasarsa akan kama karya sai da girman su akan zaka karakin sa Alhaji Silalami da kenan tsohon gwamnan Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria Tumar da da takwara har yanzu dai muna batun zaben na Najeriya ne. Inda bayan matsayar da shugaban kungiyar dattawan Arewa ta Northern Elders Forum Farfesa Ango Abdullahi ya dauka wacce ce shi tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar zai mara wa baya. Sashin manyan kungiyar ya yi wani taro a Abuja domin kalubalantar matsayar ta Farfesa Ango Abdullahi. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adam El Hikaya ya aiko mana. Jigon sabuwar tafiyar mai taken kungiyar dattawan Arewa Initiative Alhaji Sani Zangon Daura ya ce su shugaba Buhari suke marawa baya don ta zarce bisa mulki. Zangon Daura wanda ya kawo misalin yadda ake samun bambanci raya tsakanin mutane ko da gida ɗaya ne. Ya ce shi da Farfesa Ango Abdullahi tamkar yan uwa ne amma a siyasance sun raba hanya. Duk mai son Najeriya din nan da karuwar arziki ba a yi wa san kuɗi da kuɗin jama'a ba to ba da wani wanda zai ɗauka kamar Muhammadu Buhari a yau har a gobe cikin iko Allah matukar muna ra'ayi sani me faru ne a wannan kungiyar me ya jawo bambancin ra'ayi ne ya zama wanda yake mukarrabin ka ne shi farfesa ango abdullahi ya dauki wata matsaya da ta bambanci da taka to ai wannan sha'ani ne na ra'ayi a gida ɗaya ana samun bambanci abokai ana samun bambanci kuma abokan abokantakar mu ni da shi ni da professor ango tana nan hamu mutu ya yau ma suna nan ci gaba da ita amma wannan sha'ani ne na ra'ayi ga ra'ayin can ni kuma ga ra'ayi da nan saboda haka wannan ra'ayin su suke yi mu ma ra'ayin mu ke yi amma mu mu muka kai badahir saboda kowa kowa san waye Buhari kowa in ji wannan zai san cewa yanzu akwai ajin dattawa biyu ko zuwa uku ma a yankin arewa a ta ma akwai goma ko ɗari amma da mu mun huto mu ci muke yi me kake sa ran in Allah da zai faru a wannan babban zaɓe na Najeriya karo na shida. In Allah ya so ya yarda da ikonsa za a yi komi cikin iko Allah a gama lafiya. Kungiyar ya yi tun barkewar fitinar Benue ta rasa Paul Onongo, gashi yanzu ta rasa zangon daura amma Farfesa Ango Abdullahi na kan bakan na Atiku ya dace a gwada a wannan karo ba Buhari ba da aka ga irin kamun ludayinsa wanda Ango Abdullahi ya ce bai taka rawar gani ba. Nasura da Malika ya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu kaya dangane da zaben da yi a yau sashen Hausa na murya Amurka zai gabatar da wani taron tattaunawa a babban ɗakin taro na Radio House da ke Abuja. Inda masana harkar zaɓe da tsaro da sauran bututuwa za su yi jawabi tare da amsa tambayoyi. Taron zai kankama ne da misalin karfe goma na safe agogon Najeriya idan Allah kai mu Allah ya bada ikon zuwa. Yanzu agogon nan na cewa sha bin dare ne da minti sha bakwai ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata, muka fara duba batun halin da iyalan wani jami'in ɗan sanda suka shiga sakamakon kashe shi da aka yi a bakin aiki. Inda muka kawo muku wata zantawa da malama Hauwa Musa Muhammad. Wacce 'yan Boko Haram suka kashe mijinta a hari akan ofishin 'yan sanda a garin Fataskum jihar Yobe a shekarar da goma sha biyu. mai gidan hawa wato dpo musa muhammad jami'in ɗan sanda ne na yanki a fataskum wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon harin na 'yan boko haram cikin hirar da filin ciki da gaskiya da malama hawa a makon da ya gabata ta faɗa mana cewa tun farko an ba ta kafin alƙalami naira dubu ɗari hudu inda ta samu aka yi jana'izar marigayen bayan shekaru shida har yanzu Hauwa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayen daga rundunar 'yan sanda da hakan ya jefa ta da yara cikin mawuyacin halar rayuwa. Ya je police headquarters ne duburi dan daga wurin ne aka kai shi Yobe State din. Da suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je Trust Fund Insurance na je suka bani papers na ciccika gaba daya. to na cika su ce na ce yaushe zai fita suka ca sai dai rinka contacting nasu ko ta waya ko rinka zuwa to na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na haƙura tunda ba wani abin kirki kawai sai na haƙura ne ma. Gani irin halin da iyalan marigayen suka shiga. Hassan mai na kaina ya tambayi malama hawa yadda take kallon hukumar 'yan sanda a yanzu sai ta ce. Ni wallahi ba na maganin su da daraja yanzu. Dan in na ga ɗan sanda ma hanya kawai dai zan ci Allah sarki. sai na tausaya musu mace to abin da ya same ni ya samu mai gida na haka in ya same ɗaya daga cikin su haka su za su wahala da gaskiya yanzu misali tun da shi mai gidanki ya bar yara misali a cikin yaran ku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali za ki bada goyon baya ko ya ce zai shiga na ce sam dan ɗana babban yana da ya ce mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama police na ce a'a police na ce uban ma kashe shi aka yi ina tsoron ma kada a kashe shi din shi ma irin na uban ya shiga aiki. A lokacin da muka zanta da Hauwa Muhammad tsohon babban sifetin 'yan sanda Ibrahim K. Idris bai yi ritaya ba. Don haka mai taimaka masa kan labaru Bala Ibrahim ya yi bayanin matakan da runduna kan ɗauka a irin wannan yanayi. To da farko dai ina yi mata ta'aziyya Allah ya gafarta wa mijinta Allah ya sa ya huta Allah ya sa bakin wahalar kenan. Ina kuma ba ta tabbacin cewa matsaloli irin waɗannan alakulla halin speto general na 'yan sanda ibrahim kotun idris yana ɗaukan su da mahimmanci musamman ma idan aka ce rayuwa ta shiga cikin wani hali a sakamakon rashin miji dole ne za a tausaya wa wacce aka bari da 'ya'ya da kuma nauyi kala-kala a kanta to abin da dama akan fara yi shine akwai kuɗi da ake biya na sallama wannan ba wai zai biya kuɗin rai ba ne a'a zai ɗauke takaici da kuma nauyi na wani lokaci sannan kuma sauran abubuwa akwai tsari da ake da shi bisa shiri na fansho wanda ake bi ana biya lokaci-lokaci gaskiya an samu matsaloli da yawa waɗanda yake ana ƙoƙarin a shawo kansu yanzu haka a ƙasa idan da ka lura lokacin da zaka shigo ofis ina akwai tebur da aka bude wasu suna nan zaune da wata mace da wani ana ba da fom ana cikewa domin a tantance a kuma san su waye ma kamata a biya fansho idan an san su an san kuma adadin abin da za a biya su wannan zai sa a yi shiri a tanadi abin da za a biya wannan ba za mu san halin da mijinta yake ciki ba kafin ya rasu ko komai yana nan daidai ko ba daidai yake ba amma za a yi bibiya da zummar ganin cewa an share mata hawaye nan ba daddewa ba a hajji hawa ta ce da farko an aika mata ta zo ofishin wato headquarter 'yan sanda da ke da matu an bata naira dubu ɗari hudu a watan yulin shekara ta dubu biyu da goma sha uku wato shekara ɗaya bayan rasu mijinta kenan wannan dubu ɗari hudu na menene laban wato shi ana biyan irin wannan kuɗi ne kamar a hausance ne za a ce diya ne amma ba diya ba ne ba za ka iya biyan kuɗin rai ba ana biyan wani abu ne domin a cire raɗaɗin mutuwa ga waɗanda suke magada to shine abin da ake biya karan farko kuma saboda halin da aka shiga ciki yanzu na matsaloli da ake da su tsakanin 'yan sanda da 'yan majalisa da gwamnati da 'yan majalisa ya sa wasu abubuwan ba a same su a kan lokaci ba har yanzu ana jira akan haka ne shi wannan inspector general ibrahim k idris yake kokarin cewa gidauniyan nan da ake so a kafa ta tallafawa 'yan sanda ta tabbata yana so ya ga a lokacinsa an tabbatar da wannan abu kusan kawo yanzu ina jin za a iya cewa an ci karfin maganar kashi bakwai daga cikin goma an gama muna kyautata zaton muna karfafa a zato cewa kafin karshen shekara za a sanya hannu akan wannan doka wacce za ta ba da dama a samu kudaden da za a rika biyan irin waɗannan mutane eh, idan muka duba cewar da farko bayan an ba ta nan kudin an haɗa ta da su wannan trust fund insurance sun ba ta form ta cike suka ce ta dawo gobe ta dawo jibi tun daga lokacin shekara da shekaru abin da ya faru a kamar wannan akwai wanda zaka ce akai eh to wato lokacin da duk mutum ya korafi ta bakin sa ji sai yi kuma bincike ka ji ɗaya bangaren wani lokaci akwai matsala wajen cike bayanan da ake bukata ai hatta ma'aikata za ga wani lokaci suna kukan cewa ba a biyan su akan lokaci yayin da ka je ka binkita sai ka ga cewa bayanan da ake so su bada ne ba su bada daidai ba kama daga suna ko lambar account na banki ko kuma gurin da abin ya faru da irin waɗanda aka rubuta sunayensu yayin da mutum yake da rai akwai abin da ake cewa next of kin za ka rubuta sunan wanda zai gaje ka idan wani abu ya same ka to wani lokaci ana samun saɓani ban tabbatar ba wannan zamu bincika da zummar ganin cewa an bi mata hakinta da gaggawa to ta yiwu akwai matsaloli a tattare da bayanan da aka shigar amma idan an shigar da bayanan kamar yadda ya kamata ya kasance abin da ake jira kawai a samu kuɗin nan domin a biya ta to ina ma alkawarin cewa za a gaggauta yin haka domin na san cewa speto general 'yan sanda ibrahim k idris baya sanyi a gwiwa irin kan irin waɗannan abubuwan a ƙarshe ɗaya daga cikin abin da ta ce yake tayar mata da hankali shine bayan mijinta ya ɗauki shekara da shekaru yana aikin ɗan sandan nan bayan rasuwansa babu wani daga hukumar 'yan sanda da ya ji musu ta'aziyya ko wasiƙa ko wani abu me za ka ce akan wannan to a kasan aka ce in dambu yawa baya jin mai ala kulli halin za ga abubuwa musamman waɗanda suka shafi wannan ta'annaci na boko haram sun jefa mutane cikin galabaita da gigita a rayuwa da yawa hatta a samu ma lokacin da za a je a yi ta'aziyya wani lokaci yana wahala ko yau din nan mun yi mitin a kan halin da aka shiga saboda abin da ya faru a matali ana so a ga yadda za a tura tawaga ta musamman ta je wannan yanki a ga yadda za a kai ɗauki na musamman domin a ƙara kare rayuwar mutanen da suke wannan yanki to waɗanda suka mutu a wurare da yawa wasu ana wakilta ko kwamishinan 'yan sanda ko mataimakin kwamishinan 'yan sanda ko kuma wani babba gwargwadon abin nan. to amma yanayin da gurin yake ciki ne ya sa aje yin ta'aziyar ma wani lokaci jidali ne ba wai ba a so aje ba ne a'a taron ma a je sai ka ga ya ta da hankali banda zuwan wannan gwamnati da aka fara samun zaman lafiya wallahi zuwa yankin ma ya gagara tamkar zaka je bakin daga ne wannan ba yana nufin ba a so aje ba a'a dama ne ba a samu ba saboda halin da ake ciki ba amma duk da haka za mu yi kokari mu ga cewa an yi aike domin a kwantar mata da, da, da zuciyanta a kuma tabbatar da cewa mijinta ya mutu ne a cikin aiki ya yi mutuwa kusan a ce ta shahada ana alfahari da irin waɗannan mutane kuma akwai ƙoƙari da ake na ganin cewa ba a manta da su ba to a ƙarshen ƙarshe na san ba ita hawa musa mama bane ka ke da irin wannan ƙorafin akwai irin su dama daga cikin iyalan 'yan sanda suka kwanta dama bakin aiki wani sako za ka ba su a karshe. sakon dai shine su kara hakuri waɗanda suka mutu a bakin aiki muna musu fata cewa can ɗin za ta fi nan daɗi waɗanda kuma suka bar ‘ya'ya da mata muna musu fata cewa allah zai shiga cikin lamarinsu allah ya ɗaukaka abin da suka bari a baya allah ya sa su kuma rayuwarsu tafi mata wanda suka gabata kyau kakakin tsohon speto janar na 'yan sandan najeriya bala ibrahim kenan a lokacin da muka zanta da shi kafin ibrahim ke idris ya ritaya filin ciki da gaskiya yana miƙa godiya ga bala ibrahim da ma shi kansa tsohon sufeto janar 'yan sandan najeriya ibrahim k idris bisa ƙoƙari da nuna dattako ga duk wani batu da wannan fili ya kawo kuma ya shafi rundunar 'yan sandan najeriya muna kuma yi wa sabon sufeto janar muhammad abubakar adamu addu'ar allah ya shi damar sauke nauyin da ya rataya a wuyansa da kuma fatan samar da tsarin da ya kamata ga iyalan jami'an 'yan sandan da suka sadaukar da rayukansu domin ganin 'yan Najeriya sun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa baki ɗaya. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu amadadin Hassan mai na kaina, nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Kamar Allah yanzu kuma ga wata sanarwa. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke tafara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba kasan shi shine zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi Muryar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. Yanzu labarai a takaice. Dakarun rajin kare demokradiyya a Siriya masu samun goyon bayan Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS. Gwamnatin Amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar Juma'a na samar da kudaden tafi da harkokin gwamnati. tumar Allah masu sauraro da aka kawo karshen shirin sai kuma cin anjima da hantsi kafin nan bar mu taya wato mu yi sakon muna ga malam nuhu alhaji mana ɗaurin wato naɗin sarauta da za a yi masa ta sarkin hausawan biyu a yau litinin wanda sarkin biyu alhaji umar mustapha aliyu zai masa allah ya taya jagoranci a madadin kowa da kowa a nan sashen wasu na murya amurka mahmud dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc VOA Afrique, le monde aujourd'hui.